Cikin wata sanarwa a jiya wadda sakataren gwamnatin jihar Jigawa Bala Ibrahim ya sanya wa hannu, gwamna Umar Namadi ya ba da umarnin dakatar da kwamishinan ciniki da masana'antu Aminu Kanta saboda zarginsa da hannu wajen almundahana a tsarin aiwatar da shirin gwamnatin jihar na ciyar da mabukata a wannan wata na Ramadana. Kwamarin Salisu Masge Gumel guda ne cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma yana bibiyar yadda gwamnatin jihar ta jigawa ke aiwatar da wannan shiri nata na ciyar da al'umma la'akari da ɗaruruwan miliyoyin naira da gwamnatin ta keɓe wannan tsari. Tsarin ya yi a takarda amma babu furofa accountability a cikin harkar. Yanzu za ka zo ka ba mace wake kwano goma, gero kwano goma, shinkafa kwano goma, amma babu wani mutum da zai zo shi ya tabbatar da wannan waken kwano goma an dafa shi wannan shinkafar kwano goma an dafa ta baya da wannan kai bendo din da zaka kai kayan babu wani mutum da zai zo ya tabbatar maka da cewa ka auna wannan kwano goma goma sannan na uku akwai cushe zaka ga cewa kamar an ce a yi santa goma sai ka ga a gari an zo an yi santa goma sha yanzu misali mu a gomel nan irin akwai bendo da ya karu wanda sauran bendo ne za su haɗa kuɗi kuɗi kawai su bashi a matsayin ribarsa kaga babu cikin kenan a cikin harkar. A jihar Kano ma da ke makwataka da jigawan irin wannan badakala gwamnan jihar Abba Kabiru Yusuf ya gano a tsarin ciyar da mabukata na gwamnatinsa a cikin wannan wata mai alfarma. Kimanin naira biliyan biyu ne gwamnatin ta keɓe wa shirin. A wata ziyarar bazata da gwamnan ya kai ɗaya daga cikin cibiyoyin ciyarwar ya nuna rashin gamsuwa da nau'in abincin da ake baiwa talakawa. Mai girma gwamna ya zaga da kansa ɗaya daga cikin cibiyoyin da ake gudanar da wannan aiki kuma ya ga abin da ake yi ba daidai da yadda ya bada umarni ba wanda hakan ta sa ya dauki matakin cewa dole dole ne a canja wannan tsari na yadda ake cewa wani zai zata cewa gwamna zai dau mataki ne akan waɗanda suka karya wacan ka'ida wannan wajibi ne tunda wannan magana ce ta mai girma gwamna da idan sai je gani ba labari aka bashi ba Sanusi Bature da wakin tofa kenan daraktan yada labaru na gwamna Abba Kabiru Yusuf yanzu dai kusan makonni biyu kenan da suka shuɗe har yanzu babu labari dangane da irin matakin ladabtarwa ko aka sun haka da gwamna Abba Kabiru Yusuf ya ɗauka akan waɗanda ya ce suna yi masa zagon ƙasa a wannan tsari na ciyarwa. Dr. Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi ne akan harkokin gwamnati da kuma lamuran yau da kullum ya yi tsokaci. kamar yadda gwamnan jigawa ya bayani bincike zai biyo baya to za mu iya cewa sai an saurari menene rahoton binciken kafin a yanke hukunci a watakila ba mamaki shi ma na kano din a shirin da aka ji ko yana da nasaba da bincike da ake yi a kan al'amarin to kuma za a iya cewa yana nuna ta'azzara ne na al'amarin cin hanci da rashawa da almundahana musamman a abubuwan da ya shafi ayyukan gwamnatoci gaba ɗaya shi cin hanci da rashawa dai dama abu ne da yake mara kyau amma musamman waɗannan ɓangarori da ake ganin guri ne ma da ake sa ran mutum zai ɗauki na aljihunsa ya bayar domin samun lada domin fanar da al'umma wannan zargi na almundahana a tsakanin jami'an gwamnati a najeriya na zuwa ne a daidai lokacin lokacin da 'yan Najeriyar ke fama da ƙalubalen tsadar rayuwa a sassan ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.